Thank you. sauraro assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin yar fulani ce wallafar sana'is matazo zaune take a cikin shukokin gidan tana wasa da wata fulawa mai launin ja da ratsin dorawa asma'u ce ta nufo wajen fuskarta da alamun damuwa zama ta yi jagab tare da sakin ajiyar zuciya yar dariya mai ran ta ce yan boko boko daɗi boko ko a wuta in ji in na julɗe allah dai ya sa ni ma na gama bokon nan karatun masu riƙe bindiga zan yi in je rigar mu in bibbindige su din na jilde da kawu lawali sai ta gimtse kamar ba ita ta yi maganar ba muskutawa Asma'un ta yi duk da yunwar take ta amma tana buƙatar jin gamsasshen bayani daga mai ran matsawa ta kusa da ita ta ce wace ce wai in na julɗan nan ne mai ro har kina bacci fa ina ji kina kiran sunanta da wani habu galla mata harara ta yi ta ce dalla ki ja da yunwar ki gulmatacciya kawai jan jiki ta yi gefe tana hararren mai ran kai ci falranta ta ga samu ta ga rashi juyawa ta yi kamar ba za ta tanka ba ta ci gaba da karatunta duk da ba shi shiga yake yi ba mai rance ta matso kusa ita ta ce ya haƙuri ma kin ji zan baki labari amma ba yau ba inna ke shar'in inna ta ce muguwa ce kamar waɗancan mutanen da suke sambaɗar ki ta ƙarasa batun da shakiyanci tana nuna saitin ɓangaren su momi murmusawa asma'un ta yi hakan ya yi wa mai ran daɗi ƙwarai don dama hanya take nema ta ce ma'u kin san inda ake ajiye abinci a gidan can ta faɗa muryarta da kauri kallanta take tana kissima me take shirin yi amma sai ta ɗaga mata kai tana jiran ganin iya gudun ruwanta yawwa to taso mu waje. ai matar gidan bata nan wannan solobiyan 'ya'yan nata mun fi su karfi fa duk ba su kai laura da shafa kallon mahaukaciya ta yi mata ta ja tsaki amma kuma da ta tuna yadda ta baro ummi tana murƙusa sun yunwa duk sai ta ji ta samu karsashin amsa ta yinta. kamar wadda aka tsikara zumbar ta miƙe ko me ta tuna sai kuma ta ce zo mu je tare suka shiga sashen kasancewar yamma ne ba masu aiki duk suna sashen su kicin da ta nuna mata cike da tsanaki ta haɗe fuskar ta ce ke ni fa ba da faffe ba ɗanye gara mu samo muwa muke dafawa hannu ta ɗora a kan bakinta tana zare idanu kamar wata mujiya da hannu ta nuna mata sto ɗin suka shiga katin ɗin makaroni da taliya da indomi ta haɗa guda ɗaya ta cire ɗan kwalinta ta ɗaure suka haɗe waje ɗaya har sun fito ta ƙofar gaba sai asma'un ta tuna da ta baya ta nuna mata suka kai suka dire sake dawowa suka yi suka ɗauki kwalin sabulu da na omo sai jarkar mai ƙarami da gudu mai rata kwasa ta kira larai suka dawo tare suka kwasa suka kai ɓangaren ummi suka sake dawowa larai ta ɗauki magi asma'u ta ɗauki ƙaramin buhun shinkafa da kyar tana nishi sai da suka kai suka zube a falo suna mai da numfashi asma'u ta kwashe da dariya ta ce wallahi mairo kin ci sunan ki ai ni ban taba tunanin hakan ba kawai mun zauna ta bahuwa za ta kwamushe mu larai ta ce hm ko dai Allah ya tsare mu kawai amma ai da an kama mu da mun shiga uku zumbar Maira ta miƙe duk suka bi ta da ido a radi na ga kwalin wani abu kamar kifi ne a gwangwani dan na ga hotonsa kuma wallahi sai na ɗauko har ma da kwai a'a mairo kada ki je dan Allah cewar Asma'u tana kada kai ke a radin Allah fa sai naji da gudu ta kwasa ta fita duk suka tsaya cirko cirko suna tararrabi ai ko sai ga ta da kwalin kifi na gesha da kwalin ganyen shayi da na karamin siga mai guda goma sha biyu Asma'u ta washe baki tana faɗin Mairo ke garkuwa ce wallahi yau kin sabunta duniyar mu haka ma shafa'a take faɗa ta furta a ƙasan makoshi tana share hawayen da bata san dalilin zabar su ba duk sai jikin su yayi sanyi ummi da ke tsaye tana hangen dabdalar su karan farko ta ji wani abu akan yarinyar ya na zuciyarta ta ji tana son ta ji ji wani abu game da ita karasowa ta yi ta riko mai ran kawai sai ta ja ta kirjinta ta rungume wani abu ta ji ya soke ta kamar masokiya ta rintse idanu tana danganta hakan da motsawar ciwonta sannu lare da asmi suka faɗa a tare hakan ya sa mai raɗaga idanuwanta take asmi ta hango sauyawar kalar su bakinta ya haurawa amma ta kasa cewa komai taimaka mata mai ran ta yi ta zauna tana jin numfashi a haka abdulla ya same su da kulawa ya isa yana tambayar lafiya larai ce mai kokarin yi masa bayani amma Thomas Mau baki ya mutu. Abin shakar ta yi saurin nemowa ya dawo yana mai tallafe hannunsa da ke masa zugi yana cije leɓe. Zama ya yi tare da shaƙa mata numfashin ta ya daidaita amma kuma kirjin dai ya tokare mata. Ma'u mu je mu ɗora sanwa mana. Lare ce ta fara yin gaba ya sauke idonsa akan kwangwar tasa yana karantar rudanin da ke tattare da ita. Ina ga samu abin ɗorawar. Asma'u ce ta yi juriya ta bayyana musu yadda aka yi. Tunu ummi ta hausu da faɗa. Abdallah ya sassauta murya ya ce ummi sun yi daidai wallahi. Ai da kuɗin mahaifinmu aka siya kuma haƙƙi ne ya ciyar da mu harara ta maka masa ya gimtse baki yana dariya ƙasa ƙasa maryam kawo ruwa ummi ta sha magani wucewa suka yi su duka asma'u ta soma hada hadar ɗora jalof ɗin taliya da sanyin jikin da ke tattare da ita suna ba da baya ummi ta kalle shi ta ce ya kamata mu san wani abu akan yarinyar nan ya ce ummi zan ƙoƙarta menene ya samu hannunka har haka kamar tsartuwar maciji mai rada ta kawo kai ras gabanta ya faɗi ya ce ummi babu komai ya furta yana miƙa hannu gun karɓar ruwan hannunta idan sa ya sauka akan taban wuyanta ya kura masa ido yana tunanin a ina ya san wajen da ya san irin wannan taban amma kuma ya kasa tunawa ummi na ankare da yadda yake binta da kallo bata dai tanka ba tofi ta yi masa ta tofa akan ciwon wanda ya ji kamar digar ruwa wani sanyi ya bi cikin hannun sai nauyin ya fice lokaci guda shiru yayi yana tunanin tabbas wani abu na son faruwa da shi amma ya kasa gane kansa wata zuciyar ta farta yaushe rabanka da yin askar a bangaren abba kuwa kansa ne yake wata irin juyawa ya dafe tare da cije labban ransa numfashi yake fitarwa sama sama kamar mai kokawa da fitar ransa baki daya gumi ke tsatsafowa a saman goshinsa a haka momi ta tarar da shi ta zuba masa idanu tana taba shi yayi furgigit ya farka ta ce alhaji lafiya kuwa ya ce lafiya hajiya wani irin mafarki na yi mafarki da rana tsaka jin tsaki yayi tare da faɗin e wata mata ce sai ya so fanta mata ita nan da nan gabanta ya faɗi a ƙasan makoshi ta farta Hauwa ba dai Hauwa ba shi ma ya maimaita da alamun tambaya kamar wanda aka mantsina. sai kuma ya dafe kirjinsa sauri ta yi ta farta sannan Alhaji jinjina kai yayi yana limshe idanu yana kokarin tuna wani abu amma kamar an sa duwatsu an danne kirjinsa sai ya kasa lallaba shi ta ya koma ya kwanta amma hankalinta a mugun tashe yake tana fitowa jikinta babu inda baya rawa ta nufi ɗakinta ƙarƙashin gado ta ɗaga ta janyo wani bokitin roba mai murfi ta buɗe sai ga wani akwatin ƙarfe madaidaici da wasu mabuɗe a kansu buɗewa ta yi tare da ƙura musu idanu mutum mutumin mace da namiji ne a haɗe An haɗe bayansa a tsaye, kowa fuskarsa na kallon sashi daban-daban. Wani mulmulallen ƙarfe ne mai alamun zuciya kuma baƙi, an caka wani ƙarfe a tsakiyarsa, An cusa ta gaban mutum-mutumin yayin da ƙarfen tsakiyar ya faso ta gaban ƙirjin mahaɗin mutum-mutumin ajiyar zuciya ta saki tare da ƙayataccen murmushi mai gamsarwa. Hannu ta sa ta murza ƙarfen akwatin ta saki dariya don ta san duk inda suke a yanzu ƙirjinsu ya amsa musamman shi da ke bacci Ta ce Hauwa ba a ja da ni kwana lafiya. Daga haka ta miƙe zuwa sashen babban ɗanta. Sai dai kafin ta kai ta soma hango hayaƙi yana yi wa gajimare ado. Toshe hanci ta yi ta tura ƙofar ɗakin take hayaƙin ya haifar mata da tari mai ɗan ƙarfi. Najib ba za ka bar wannan al'adar ba ko? bai ɗago ba ballantana ta sa ran zai bari ɗin. Fuske tabar ta yi ya mike kamar zai dake ta sai kuma ya koma ya zauna. Shirman banza da wafi kawai kana girma kana cin ƙasa. Wato baka jin magana ko ni ba ma wannan ba. Shi ma wancan shashashan an ce ya dawo hoto ko? Sai dai ko ganin sa ban yi ba ya koma, wai kashe ni kuke so ku yi ne? Turo sigarin yayi yi ya sa ƙafa ya take ta. Kallon ta ya ce me kike bukata ne wai? Ta ce kuɗi nake bukata. Aikinmu kan mutanen can yana rawa, yau mahaifinka kaɗan ya rage ya ɓallo mana ruwa. Ban da su momi, ya faɗa kai tsaye, za ta ƙara magana ya fice ya bar mata ɗakin yana masifa. Gaba ɗaya da na sanin karɓar position ɗin Abdulla yake yi. Ma'aikata sun sako shi a gaba kan biyan albashi. Ga Abba ya so yi masa faɗan. shi har ya fa Abdulla satar kuɗi. Gaba ɗaya ma shi ya kasa gane kan wannan al'amari. Kwalaban shisha ne a su suna zuƙa tare da fesarwa. Tima ta miƙe tana yarfe hannu. Ta ce yayi Safina kin ga kuwa wata 'yar Fulani a gidan nan, ni na rasa zaman wa take yi. Ta faɗa tana sauke idanta a ƙasa, Sadi ce ta miƙe ta ce, To ina ruwan wani da rayuwarta, ni ban ga abin damuwa ba ai, dama kya ce haka mana, ita ce ta yaga momi a gabanmu muka kasa tankawa, ni wallahi kwana nai ina mamaki, kamar an ɗaure mu, bata ta fi mu laumace ta ba amma aka rasa mai tankawa. Kwafa ta saki tana mai farzar da hayaki ta hanci, cak suka tsaya sakamakon ganinsa yana hoci kamar kumarci. Ba kowa ba ne face Hisham, wani mugun fatali ya yi da tukunyar yana zara idanu, komawa ya yi, ya sa wa ɗakin kuba Ya yi sa'a momi ba ta nan, belt ɗin jikinsa ya cire ya haɗa su ya soma duka kamar Allah ya aiko shi. Abdullah da ke zaune a bencin Modi dawarsa kenan daga wajen aikin kafinta murna yake sosai yau naira dubu biyar ya samu zai biya kuɗin islamiyyar sa Asma'u. Kamar almara ya soma jin ihu da kururuwa. Miƙewa ya ya shiga sashen su sai ya samu Asma'u da Larai na zaune mai race ke matsa wa ummi kafa idan sai ya sauka kan gashin kanta wanda Asma'u ta matsa mata ta wanke shi da shamfo. kwance yake har tsakiyar bayanta sai faman kyalkyali yake yi idansa ne ya sauka a kan taban wuyanta take gabansa yanke ya faɗi ta da rintse idanuwansa lafiya abdallah ummi ta tambaya da sauri ya ware idanuwansa mai kuma da sai lokacin ta san shigowarsa ta yi saurin gyara zamanta ba komai dawa ta kenan ihu na ji na ɗauka a nan ne bara in watsa ruwa maryam ki kawo min fara idan akwai idan babu kuma ki bani abin da kuka sarrafa ummi ga wannan ki ba su dubu ɗaya ɗaya su kai kuɗin islamiyya sai ki ɗauki guda ɗaya ni ma na ɗauki guda ya ƙarasa maganar a gajiye Sauke idan da ta yi a kansa lokaci ɗaya ta ji ya ba ta tausayi, tunda suka haɗu yake hidima da ita da rayuwarta, Anya ta yi musu adalci kuwa tana da abin da suke bukata amma ta saka ya shiga gare su. Bata gama tunanin ba ta hangi har ya fice. Ummi na sanya masa albarka. Ta jima a zaune tana murza mata kafa a hankali ganin ba ta da niyyar tashi yasa ummi tankawa ta ce Maryama ki tashi ki kai masa abincin mana. A sanye ta miƙe Asmi tana yi mata dariya dan ta sha faɗa mata ita ba ta son abu na haɗa ta da Abdullan. dukan wasa ta kai mata tana cuno baki ta ce ummi kin ganta ko kyale a takin ro? kai ummi ni ce autar kifa au haka ne maryamar ummi ummi ta faɗa tana biye mata juyawa ta yi ummin ta raka ta da idanu sai da gabanta ya dan buga ganin yadda ƙugun yarinyar yayi wata irin cika kwata-kwata ba ta taɓa lura da hakan ba kayan ta ne a jikinta sun mata ɗas wani tunani ta so mai ta kudure za ta hana ta saka kayan nan daga yau ta ce mai rau ni fa bana son ganin ki da kayan nan wallahi tunda yayi ya siyo miki kaya ki ba da su mana Tab ma'o, ai me raba ni da kayan sakin nan sai ya shirya wallahi. Ummi na jin su amma bata tanka mata ba. Kai tsaye ta shiga ta ɗauko masa abincin ta nufa hanyar ɗakinsa. Lokacin da ta shiga yana zaune da jallabiya Tunda ta sunkar da kanta ƙasa bata ɗago ba, ta samu mintuna biyar a haka sai ta miƙe za ta fita yace Maryama, ya faɗa a ƙasan makoshin bata amsa ba bai kuma damu ba ya ci gaba da faɗin kada na ƙara ganin ki da kayan nan kuma kada in sake ganin ki babu kallabi kina yawo ƙere-ƙere da ke a haka ke ko kunya ma ba kya ji ko ce miki aka yi nan ma cikin riga ne Ta haɗe fuska tana duban sa ta miƙe tana murguɗa baki ta ce, Idan na ce sai na saka fa, takaici da mamaki ne suka kume Abdullah yana duban ƙaramar yarinya kamar Asma'u za ta yi masa haka, bai yi wata wata ba, ya ɗaga hannu ya tsinka mata mari lafiyayye. Huci yake ya so ma nuna ta da faɗin, ashe baki da kunya baki da mutunci, lamba ɗaya ma kuma. kuma wallahi zaka sha mamaki tunda ka taɓa lafiyata, ka yi sallama da kwanciyar hankali kenan. Kama ji da wanda kake ciki da wanda ke shirin tunkararka, Ta furta cikin kuka sannan ta fita da gudu, kwafa ya yi kansa ya ɗaure sosai, me yarinyar nan take nufi da shi ne. Ya ji da tashin hankalin da yake ciki kuma, to me ta sani a kansa, mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kalmar da na furta ra'ayina, nawa ne